duk wani shugaba da haka so da wani malami da wani shehi da wani shugaban siyasa ce ma Allah za ka yi kone shi ni in tsira jama'a in dai mutum ya ce a kona 'ya'yan shi nan ba wurin bi dan ma 'ya'ya ba ka shiga cikin kona hali wurin kare 'ya'yan shi to mutum ya ce a sa 'ya'yan shi wuta a tsirar da shi to lahira wasa ce al'amarin Allah ba wasa ba ne kuma ba da wasa Allah ya halicce mu ba kuma Allah bai wargi yan uwa mu tashi mu mu gyara alaƙar mu da Allah to wani abin sha'awa jama'a Allah din nan duk da ƙarfin mulki shi kun san shi Allah ba inda za a kai ƙarar shi to duk ƙarfin ikon Allah da mulkin shi kuma bai zalunci ya yi alƙawalin bai zalunci inna Allah laysa bi zallamin lil abid wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa sannan kuma Allah ɗin nan duk da girin ƙarfi ikon shi mai rahama ne mai jin kai Allahu akbar har cewa yayi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kace ya ku na waɗanda sun kai banna kuma in kayi laihi to ga ku yanke kauna daga rahama Allah Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya. shi mai gafara ne shi mai rahama ne shi mai jin kai ne shi mai tausai ne kuma ma Allah son ya kai ka tuba annabi mu yace alaihi salatu wassalam wallahi Allah ya yi farin cikin bawa yana mugun aiki ya dawo ya kwatanta bisa ga wanda yana tahiya dokar daji dabba shi tahi da guzurin shi ya zauna wani wuri ya mutu yana jiran mutuwa sai dabban nan ta dawo da guzurin shi saboda wurin murna ya ce Allah kai ne bawa ne ni ne ubangijinka to wadda duk za ka dawo Allah farin ciki ya kai ba halakai ya kaso gare ka ba wannan ubangiji mai rahama ne mai jin kai ar-ra'ufur rahim mai gafara mai yahiya jama'a mu dan fara ga wannan Allah Allah ya ce wa an ibu ila rabbikum jama'a ku koma wurin ubangijinku ina ba wa tabattali ilaihi tabtila ku yanke zuwa ga Allah yankewa amma fa sai kuma Allah ce wa iyaye fattaku ni ku ji tsoro na wa iyaye farhabuni ni din nan ku ji tsoro na Allah ya ce in mutum bai hattara ba inna akhazahu alimun shadidun kamawa Allah mai radadi ce kuma mutum ya hattara kuma fa yawma idhil la yu'azibu azabahu ahadin wala yusiku wasaqahu ahadin wannan game da abin da ya shahi bangaren Allah mahalicci Allahu jalla jalaluhu wanda shi an wajibi mu fara gyara alaka in maka gyara alaka kada Allah ba to ta baci na biyu banda Allah jalla jalaluhu to sai alaka kada khairul bariya manzon da an ka aiko maka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yarda da shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ne da bani adam cikin bani adam Allah ya zabe shi fama bulagul ilmi fihi annahu basharun annabi mutum ne amma wa annahu khairu halqillahi kulli amma fa ya halitta Allah in ka ce ba a cewa annabi mutum ne a'a to ai dan adam ne an faɗi ka danganan shi tun daga baban shi har zuwa ga Nuhu har zuwa ga annabi Adam haka ma wajen mahaifiyar shi ai Allah ne ce ka ce ni mutum ne illa Allah ya hihita shi akan sauran mutane baki daya Allah ya ba shi abin da bai ba wasu mutane ba Allah ya yi baiwa gare shi wanda bai yi ba annabawa da manzanni ba masu kansu rabbi ya yi baiwa gare ka wadda bai yi ma duk ba annabi ba lalle yana da khasa'is cikin hadisai ingantattu yana da khasa'is na hitar da waɗannan khasa'is ga wani ƙaramin littafi da nake rubuta mai suna gayatul ma'amuli min khasa'isir rasuli min sahihi khasa'isir rasul abin da ya inganta na keɓance keɓancen da Allah ya ba manzon Allah wanda Allah bai ba annabi bai ba Nuhu ba bai ba Ibrahim bai ba Musa bai ba Isa ba lalle yana da wannan amma kuma shi bawan Allah ne shi Allah da kanshi yake cewa subhanallazi asra bi abdihi duk sanda da ka kai ma manzon Allah in ka ce ya wuce bayan Allah to ka wadi bare ka ce shi Allah ne bare ka ce shi yanki daga Allah a'a kaga kirista inda sun ka wadi sai sun ka ce annabi isa Allah ne kun ga Allah cewa sun kafirci sai da Allah ya rantsuwa ce wallahi kafirai ne suka ce a Allah uku ne a annabi isa dan Allah ne to kai gare ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzo Allah ne ba dan Allah bane don Allah bai da da wala lam lam yatakhiz waladan Allah bai rike da ba sannan shi ne annabin ƙarshe babu annabci bayan shi duk wani abin da za a bauta ma Allah yanzu a bisa bayan ƙasa sai in ya tabbata annabi ne ya karantar da shi sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓa manzanci shi annabin sai da ya tsayu alaihi salatu wassalamu a hajjin bankwana a irin wata mai zuwa gaban dubban dubata sahabbai ya tambayi sahabbai ala hal ballagatu ku shaida ko na isan maku da manzanci gaba ɗaya sun ce eh lalle ka isan ya ce Allahumma fashad to Allah ka shaida to wannan bawan Allah zaɓaɓɓe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka yi imani mu yi imani da shi mu girmama shi mu karrama shi wanda Allah ya riga ya karrama shi shi ne shugaban annaba da manzanni mu yi salati gare shi kamar da annabi ya ce Allah ya ce mu yi mashi salati to in kai baka yi salati ba ubangiji ya ce lalle Allah da mala'iku suna yin salati ga annabi to ai kai in baka yi mishi salati ba sai me ka faɗi mu so annabi sallallahu alaihi wasallam son da ba yi mu yi ba kowa in kana jin yadda kaka son manzon Allah ɗanka ɗaya gaba ko matarka ko budurwarka ko wata masoyiya ko ke wani masoyinki can ha wallahi ko ba gehe tashi ba mutane wuri in kana jin a'a in kana jin in ka ce ni wanda nika son babana nika son manzo Allah don Allah ya taba muri ko ma can gehe kai ba masoyin manzo Allah ba ne? annabi ya ce na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya na rantse da wanda raina yake ga hannunsa mutum bai zama cikakken mumini ba har sai na zamo ya hi bisa ga uwa ta da uba ne da kowa da kowa to dole mu ji muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakikanin son manzon Allah kamar da alkali iyal ya faɗi abubuwa ne waɗanda sun ka kunshi biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa shi a ga manzon Allah kamar yadda ka faɗi da zuba ta da sharadi amma ban da shi da'a ga kowa tana da sharadi shi Allah tan yana cewa adi'ullah wa adi'ur rasul yace wa in tudi'uhu tahtadu sai ce kai man yi in rasula a da Allah kai duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah daga manzon Allah raye duk abin da ya ce ka tashi kai shi a ibada shi ba ka cewa sai in bai saba ma ai bai saba ma Allah tsararre ne wa mayan diku anil hawa in huwa illa wahayu yuha to ashe dole ka yadda da saƙon da ya zo da shi na littafin Allah Alƙurani kuma ka yadda da sunna annabi tabbatatta wallahi summa tallahi in ka ce ka raba alkur'ani da sunna annabi ingantatta ka bace kai ba ruwanka da hadisi kai alkur'ani ɗaya ba ka tahi ai hadisi fassara alkur'anin ne ai bayanin ne shi manzo ne ya zauna shekara 23 sahabbai suna kallon yaya ka yi kuma an ce an saukan ma da alkur'ani don ka bayyana wa mutane ka gani to mu kare girman wannan manzo sallallahu alaihi wasallam in an taɓa manzon Allah mu ji ba mu ji daɗi ba mu yi hito na hito da kowa akan manzon Allah mahama balaga kadruhu wa isu. duk yadda darajar shi da matsayin shi ya kai mu gwada muna son shi mu yi biyayya ga sunna tasa sallallahu alaihi wasallam mu yi kira ga sunna tasa mu raye sunna shi mu ki kishiyar sunna mine da kishiyar sunna bid'a mu so abin da annabi ka so annabi yana son sahabban shi mu so su yana son mutanen gidansa mu so su yana son iyalan shi mu so su wannan yana daga cikin haƙoƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu tabbatar da mun ba da su sai alkur'ani shi kuma mu gasganta shi mu yi imani da shi mu nemi ilimin alkur'ani don shi mu shiga cikin khairiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda duk yake wurin Allah wanda ya koyi alkur'ani ka zama ɗalibin alkur'ani dan wallahi duk wanda ya bari bai iya karanta alkur'ani jirgi ya bashi tasha a ce dai kai wanga alkur'ani mai girma wanda harafi guda lada goma amma kai baka san shi ba kuma baka damu ba wai ma kana matashin ka yanzu can baka kaddara ta sa baka yi karatun ba to yanzu mi ka jira ai ina ji nan sabon gida akwai makarantar samari ko ta samari banda ta yara ƙanana makarantar allo da islamiyya makarantar zaure ita tana nan amma akwai makarantar samari ko ba a buɗe makarantar mai unguwa ba a buɗe makarantar samari o babu ta to su malam za mu tambaya nan gaba ya kamata a ce akwai makarantar samari saboda akan samu saurayi su dai mata yanzu ina cewa a'a mata yanzu ga ai magana ni tsoron da kai nan gaba ga karatu ya koma wajen mata mata yanzu suna karatu in an ka kafa makaranta da ta maza da ta mata ta wakarin jaye yanzu na an ce an aza tafsiri da maza da mata amma sai mala ya ce wai ko kuma a cewa wai tun da tabbace ne wai mata sun yi yawa wurin zuwa to ni na san don dibin haka a makarantar mu can kuliyatu zahara sai ni ce kai bari mu samu wata rana biyu don Allah mazan da Allah bai kaddarci sun kai karatu ba magidanta to mun ba su rana biyu su zo a karantar da su haruffa su iya karatun alkur'ani sannan da sauran ibadodi da sauransu don na ga wurin mata mun yi haka mun ci nasara wallahi a kuliyatu zahra mun taɓa buɗe ajin da waɗanda ba su san bihin ba shi wannan ajin sharaɗin a sake in Allah bai kaddace ki karatu ba ba ki iya raba ba da sin kuma shine mun ka buɗa kuma cikin ikon Allah ai a gusau ba za a samu waɗannan ba an ka samu kuma sun ka so sun kai karatu har sun ka iya karatun alkurani sun ka sauka to wa yanzu kai matashi baka iya karatun alkurani ba amma kuma baka damuwa shin ko ka sa akwai ranar damuwa ya taɓa faruwa muna cikin haramin Allah ka san in kana son ga inda aka karatun alkur'ani a duniya babu abin da ya kai masallacin makka da madina kai kaga yadda aka karatun alkur'ani wani alhaji yana zanna ya ga ko ina kowa ya ɗauko alkur'ani na san garan shi ya ji ciwon wannan al'amari shi ma sai tashi ya rido alkur'ani sai dai al'asab abin bakin ciki da ya ɗauko alkur'anin wurin buɗe alkur'anin sai ya juya haka ya mai da sama ƙasa sai kuma ya ta motsi da baki yana buɗe takarda sai wani balarabe kusa gare shi ce ai mine menene wannan yace ka gyara alkur'anin ba daidai ka buɗa ba bai san abin da ya kawai ya yi mashi haka ya juya sai juya alkur'ani ne shi ke ina ruwanka kaga bai karatun ba bai karatun ba nan niya jama'a wanda duk an ka tsere ma bai iya karatu alkur'ani ba to jirgi ya bace sha gaskiya jirgi ya bace sha ka koya ka zama cikin hairiya masu karanta da alkur'ani suna nan ko ina su kuma masu karanta kuma ka san cikin masu karanta da alkur'ani don ka samu lada hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sanar da aya guda ta littafin Allah to yana da lada doran da an ka karanta ta ba doron da an kai aiki da ita ba ma tuliyat kai ashe masu makarantu na allo da islamiyoyi wannan ya sauka wannan kai ashe sun ci riba to a tashi tsaye a koyi alkur'ani a girmama alkur'ani to abin da zan rihe da shi cikin gabar da zan tsaya bakin nan sai malam mai ta'aliki ya dora an ba da haƙƙin allah haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam haƙƙin alkur'ani to wanda zan rufe da shi kawai haƙƙin iyaye don daga haƙƙin Allah da manzo sai haƙƙin uwaye wani malami habbabi yayi cewa babu mahi girma haƙƙi ga ɗan adam banda haƙƙin Allah da manzo to haƙƙin uwaye Allahu akbar shi yasa mai waka yace ce haƙƙin iyaye ba abin wasa ba ‘ya'ya ku tashi ku taimaka ma iyaye ku tashi ku taimaka ma iyaye wannan taimakon wa yanzu yayi kaɗan ya hoye kaɗan taimaka ma uwaye in dai ya faru ga wani aboki da aboki abokin ya tabbatar da ya abokin shi na da kuɗi sai dattijon nan ya kira yaron ya ce wani ina tafi ɗanka tun ɗazu yau garin ya yi zahi don Allah taimaka ko masara tiya biyu ko dawa a ta a gurzo don mu samu a ɗan tuƙa jiya ma ba a tuka komi ba ya ce baba ba ni da kuɗi to a inda bai da a inda bai da laifi ko ku saurara ku ji abin da ya faru sun baro nan abokin na ta mamaki ya dawo gida shi yana da ɗiya shi a wanga sai mai sai da kayan wasan yare ya wuce sai ɗa ne ya ce baba a sai mana abu kaza ce ka cika bace kai zo wallahi ya matsiyan shi sai ya dubu uku dubu uku to jama'a kai ɗa da ubangiji cikin alkur'ani shi ya ce an shukurli da walidayka ka gode man ka gode ma iyayenka kai ne Allah ya ce wabil walidai da ihsana ka wa kyautata ma uwayenka kai ne Allah ya ce mun haiwa kowane ɗa wasiya ya kyautata ma uwaye kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yarda Allah fa tana tare da yadda uwaye ko da fa ka shirya da Allah da manzon shi sai zan baka shiri da uwayenka kuma kan ba kuma ba kan gaskiya ba mi akan gaskiya addini za ka yi sai iyayenka sun ka ce ba za ka yi addini ba kaga wannan ai ba su da gaskiya misali a'a saboda abin duniya ka zo ka gwada ɗiyanka sun yi iyayenka matakka ta yi innaka haba ai baka gode ma Allah da uwaye ba to ya ce haƙƙin uwaye ba abin wasa ba ‘ya'ya ku tashi ku taimaka ma iyaye kira na musamman abin akwai ban sha'awa wasu ‘ya'ya wallahi abin murna irin wanda suka tashi tsaye su taimaka ma iyaye amma wallahi wasu ‘ya'ya maƙetata ne mun samu wani wanda ya sai ma yarinya wadda zai aure mota a kaduna ita kaduna take baban shi tsohon mashin gare shi wanda ya sa shi firamare ya sa shi makaranta sha wahala mun ga wanda saurayi a nan gusau yarinyar da zai aure bara da zai yi layya raguna biyu ya sai ya kai can ya ba yarinyar ce ta kai gidansu ya ce in kun ka yanka a samu kamfale guda a aika ma uba ce da uba ne kamfale guda sai ta ce rabi ya ce a'a ba rabi ba wannan kamfale bi aka ce wannan kamfale guda shi za a yi gawa uwa ce da uba haka kuma an kai ya hihita su akan uwa ɗiya sun yi ta uwaye sun yi ta wahala akan yaya har da yanzu jama'a babu lokacin da uwaye ka wahala akan yaya kamar wannan zamani don yau ko kuɗin makaranta sababi ne abin da ya shahi makaranta dai balle abinci balle abin sha to yan uwa wallahi mu bi umarnin Allah wajen kyautata ma iyayenmu kuma mu yi hattara ba wai kyautata ɗaya ba a'a mu ɗabbaka ayar gada ubangiji ya ce wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya ubangiji ya yanke hukunci ga ku bauta ba kowa sai Allah sai ce amma uwa da uba a kyautata masu to sai Allah ya ce ko da kana tare da iyayenka sai sun ka tsuwa ka san tsuwa na sa a sha wahala to sai Allah ce kai hankuri bala ta kullahu ma uffin gakka yadda ka ce ma uwayenka tir ko ka ce a sha ko ka yi ma uwayenka tsuki ko ka harari uwayenka wala tanharhuma gakka yadda komi ta ɓaci ka katsa ma babanka ko in na katsa to baba ba a uban zaka ce ba haka to ke ina kaza ka katsa ma uwa ya tsawa wallahi ka ce ni Allah ne ya ce gakka yadda ka yi wa kullahu ma qaulan karima in za ka gaya ma iyayenka magana ka gaya ma uwayenka magana ta girmamawa yau wani waye wayewa ne jiya shekaran jiya wani yaro ya zo uwa ce da ya zo nan gidan zai tambaya uwa ce ta shigo nan ta zo gidana kame-kame da ya zo ce ni dai ta ba wata ma da girma malam barka da wani ce lahiya sallallahu alaihi kuma sallallahu wance ta zo nan tana nan gida uwa ce da sunan ta gaya to yanzu ya wasu samari ruwayewa ce ta kai haka shi uba ma wani uban ɗaya aka ɗan kayawa amma ka ji kiri-kiri yaka kiran uwa ta ba girmamawa ka ji ma wani saurayi yana katsa ma uwa ta tsawa kai kun san wasu samari wasu tsoron su ta kai wallahi akwai waɗannan samari amma ban ce nan sabon gida ba amma dai akwai su akwai wanda yara sun tafi makaranta ba a yi da kan uwan nan ta ce don Allah kada uban kai mahaifin kai zo ka san wada gare shi don Allah ka taimaka ka sayo man ka ta ta yi ta takaddama da yaron nan ya ce ke wallahi ke rema ke da wayan mutane uwa kuwa yayyayi ta yi ta yakiya sai ga uban ya shigo mi an kai a wai abu ne kaza abba a sayo ba kaza kaza kaza kaza shine nake sai ce ba shi mana ya sayo an shi ka je ka sayo sai ceto kaga tunda uba yaɗewa ya kai shi sai sauri ya karba ya ta to a ji tsoron Allah mu gyara da uwayenmu mu yi masu addu'a mu mutunta su mu taimaka masu mu girmama na tare da su wai wallahi ko kana girmama babanka in ba ka girmama abokin babanka akwai saura ko ka yi biyayya ga babanka in ba ka girmama kanan babanka da wan babanka ba ƙauna innaka da ya innaka akwai sauran rina aka ba wallahi wani na ƙarshe hadisan da zan rage da shi wani ya zo ce ya rasulallah alhamdulillah na yi biyayya ga mahaifina da mahaifiyata har Allah ya sa sun rasu na turbiɗe su to yanzu suna da sauran haƙi a na annabi ya ce ƙwarai ko sallallahu alaihi wasallam menene ya ce yi masu addu'a ya ce a ina na ina yi masu addu'a ya ce to ka zartar da alƙawalinsu duk wani alƙawalin da ka san babanka ya ƙulla in ba na saba ma Allah ba ne to ka zartar ya ce to sai ce ikiramu sidiki ma ka girmama abokin babanka ko abokiyar innaka duk wanda ka sa abokin babanka ne to ka girmama shi ka mutunta shi ya ce to zan yi wannan sai ce saura ya ce silatun rahimun lati la tusalu illa bihi ba duk zumuntar da ka san ba a sadar da ita sai da su to ka je ka sadar da ita sai ko da babanka ya rasu da innaka sai kayi wannan kazan mai biyayya muna roƙo ga Allah ya mana mawafaka abinda an ka gabatar wanda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yahe mana Allah ka amfanar da mu da wannan haɗuwa ka albarkaci wannan masallaci da wannan gari da masu hidima addini a wannan gari da shugabannin wannan gari muna roƙo ga Allah ka saka musu da mafifici alkhairi da waɗanda ka jagorancin wannan masallaci Allah saka musu da mafificin alkhairi ya ƙara nuna mana ci gaban wannan masallaci wassalamu alaikum rahmatullah ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu